صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Radio Hausa biyu ne aka kamo a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ni lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskarar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayansa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma sai shirin na dokokin zamantakewa. sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu wannan yammacin waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin tara ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 28 ga watan zulhijjin shekara ta 1442 hijirar kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 102 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan agustan shekara ta 1919 aka rattaba hannu akan yarjejeniya tsakanin iran da turawan ingila 'yan mulkin mallaka yarjejeniyar wadda firaministan kasar iran na lokacin da kuma askataren harkokin wajen burtaniya lord curzon suka rataba hannu a kanta ta mai da ikon gudanarwa da kuma tafiyar da harkokin tattalin arziki siyasar kasashen waje da kuma tsaron kasar iran karkashin kulawar turawan ingila wannan ya faru ne jin kaɗan bayan juyin juhalin gurguzu wanda ya sami nasara a ƙasar rasha sannan kuma wasu kasashen duniya ƙawayen burtaniya suka ƙi amincewa da wannan yarjejeniya akan haka mutanen kasar iran suka yi bore domin nuna rashin amincewarsu da wannan yarjejeniyar sakamakon yadda boran al'ummar kasar iran ya ɗauki wani salo na babu gudu babu ja da baya akan manufar ganin cewa an rusa wannan yarjejeniya da kuma yin watsi da ita wannan ya sa alatilas turawan ingila suka sauya shawara a cikin ɗan kankanin lokaci suka kawo ƙarshen yarjejeniyar wannan ya sa turawan sun shirya wani juyin mulki a ƙasar inda babban ɗan koransu a kasar ta iran narzakhan ya dare akan kujerar sarautar kasar wanda ya masa aiki da biyayya sau da kafa tare da zartar da dukkanin manufofin turawan akan al'ummar kasar iran da ƙarshe masu ware kun sun cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan agustan shekara ta dubu biyu da takwas mahmud darwish marubucin waƙoƙi ɗan falasɗini ya rasu an haifi darwish a shekara ta alif ɗaya tara da da arba'in takwas. a daidai lokacin da yahudawan sahiyuniya suka shelanta kafar haramtaccen kasar isra'ila a palestino da rush ya fara rubutun wakoki na nuna goyon bayan gwagwarmayar palestinawa kan isra'ila sai dai kuma rush ya rubuta wata waƙa wadda a ciki ya aibanta isra'ila sannan kuma wanda hakan ya zama shine dalilin yin hijirarsa daga palestino wadda aka mame kafin rasuwarsa dai rush ya buga littafan waƙoƙinsa guda 22 wanda suka hada da waƙoƙi da kuma rubutun zube ya karbi kyaututtuka da dama da ƙarshe kuma ya rasu a rana irin ta yau yana ɗan shekaru 60 a duniya. Jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. ra'isi na iran da kuma macron na kasar faransa sun yi doguwar tattaunawa ta wayar tarho a yau a kasar mali 'yan ta'adda sun kashe mutane fiye da hamsin a wasu hare-hare a bangaren wasanni kuwa sabon dan wasan kungiyar barcelona sergio aguero zai kwashe watanni yana jinya yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke a wata doguwar zantawa da suka yi ta wayar tarho a yau shugabannin kasashen iran da faransa sun tattauna batutuwa da dama da suka shafi alaka tsakanin kasashen biyu kamfanin dalancin labaran irna ya bayar da rahoton cewa a yin tattaunawar da shugaban iran ibrahim ra'isi da kuma shugaban kasar faransa emmanuel macron suka gudanar a yau ta wayar tarho har tsawon sa'a guda sun taɓo batutuwa da dama waɗanda suke da alaƙa da hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu da kuma sauran batutuwa na ƙasa da ƙasa ibrahim ra'isi ya shirya wa imanin macron cewa akwai abubuwa da dama waɗanda suka haɗa faransa da iran a ɓangarori daban-daban wanda yin aiki a tsakanin ƙasashen biyu zai sanya al'ummomin biyu so ci gajiyar juna hakanan kuma ibrahim ra'isi ya jaddada cewa da wata alaƙa tsakanin iran da faransa dole ne ta ginu akan girmama juna da kuma kare maslahar juna dangane da batun tattaunawar da ake gudanarwa domin raya yarjejeniyar nukila tsakanin iran da manyan kasashen duniya kuwa raisi ya bayyana cewa amurka da kasashen turai ne ya kamata su dawo cikin wannan yarjejeniya domin raya ta hakanan kuma ya jaddada cewa iran ba za ta yi wasa wajen kare haƙoƙinta ba a wannan yarjejeniya kamar yadda kuma ya sanya batun janye wa iran takunkuman da amurka ta kakaba mata a matsayin ɗaya daga cikin sharaɗa na dawowar iran domin yin aiki da dukkanin ɓangaren yarjejeniyar mutane akalla 51 ne suka rasa rayukansu sakamakon jerin wasu hare-hare wanda 'yan ta'adda suka kai a wasu ƙauyuka uku a ƙasar mali kamfanin dillancin labaran reuters ya bayar da rahoton cewa garuruwan da maharan suka kai wa hare-hare dai suna a kusa da yaka da jamhuriyar nijar ne kuma sun kai harhare hare ne da misalin karfe shida na yammacin ranar lahadin da ta gabata tun ban kai harin dai babu ta ƙungiya ko wani gungun jama'a wanda ya ɗauki alhakin kai waɗannan harhare hare a cikin ƙasar ta mali wanda kuma sojojin kasar tamal da na faransa da na majalisar ɗinkin duniya suke gudanar da sintiri a waɗannan yankuna ƙasar malade tana fama da matsaloli na tsaro waɗanda suke da alaƙa da ƙungiyoyi na 'yan ta'adda masu da'awar jihadi inda a halin yanzu lamarin ya shafi wasu daga cikin ƙasashe da suke makwabtaka da ƙasar ta mali musamman ma dai jamhuriyar nijar da kuma ƙasar burkina faso to jama'a masu kada sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a taron najeriya kuwa gwamnatin jihar neja ce ta sanar da cewa an sace kwamishinan watsa labarai na jihar alhaji muhammad sani idris rahotanni da dama da kafafen yada labarai suka bayar a najeriya sun bayyana cewa an sace kwamishinan yada labaran na jihar neja ne a garin baban tunga mahaifarsa rike karamar hukumar tafa a jihar ta neja a sanyin safiyar yau litinin a nata bangaren gwamnatin jihar neja a tabakin sakataren gwamnatin jihar alhaji ahmad ibrahim ya tabbatar da sace kwamishinan watsa labaran inda ce 'yan bindigar sun sace kwamishinan ne a tsakar dare kuma suka tafi da shi wani wuri wanda ba a sani ba sai dai a ce wasa tuni jami'an tsaro suka zama wajen bin sawun 'yan bindigar wasu rahotanni na daban kuma a taron najeriya din sun rawaito cewa a wani harin wanda wasu 'yan bindigar suka kai a wasu yankuna biyu wanda suke can jihar kwara a ƙarshen wannan mako ya yi sanadiyar sace akalla mutane talatin rahotannin dai sun ce daga cikin waɗanda lamarin ya rutsa da su har da wani fasto da matarsa da kuma su matafiya su uku da har yanzu suke hannun masu garkuwa da su a har guda biyu dai yan bindiga sun tsare wata mota ce kiyar sena wadda take dauke da fasinjoji guda bakwai akan babbar hanya ta zuwa wani bin da ke cikin jihar rahotanni sun ce dai 'yan sanda sun samu nasarar ceto mutum hudu daga cikin mutane bakwai waɗanda 'yan bindigar suka yi garkuwa da su yayin da ukun suke hannun waɗanda suka sace su a ɓangaren wasannin ƙwallon ƙafa kuwa matsaloli suna ci gaba da yi wa kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta barcelona gaga gida game da rasa fitaccen tauraron dan wasa na ƙungiyar leon messi wanda ƙungiyar ta kawo ƙarshen zamansa na shekaru ashirin da ɗaya a cikin ƙungiyar a halin yanzu dai barcelona za ta tunkari kakar wasanni ta bana ba tare da sabon dan ta wanda ta tsaya daga manchester city ba wato sajo aguero dan wasan da kasa argentina da ya ji rauni ne yayin motsa jiki a ranar lahadin da ta gabata da ake tsammanin cewa zai jinya na tsawon watanni biyu zuwa uku a ranar lahadin ce dai barcelona ta sanar cewa dan wasan wanda ya lashe gasar copa america ta bana ya samu rauni a kafar sani ta dama inda bayan wasu guje-guje da aka yi masa ana sashen cewa ba zai dawo fagen wasa ba daga nan zuwa watan nuwamba da yake magana a kan lamarin kocin da ke horar da kungiyar kwallon kafan ta barcelona ya bayyana cewa hakika sun yi takaici matuka akan samun raunin igero wanda ya bayyana cewa wannan al'amari ne mai ban al'ajabi hakanan kuma ya bayyana cewa ko shaka babu wannan babban koma baya ne ga kungiyar ya ce dai haka dai za su ci gaba da yin wasannin nasu to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma ma suke faruwa da kuma jan hankula a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta afirka to da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe. kamar da kuka sani dai daga cikin batutuwan da suke ci gaba daukan hankula a najeriya a halin yanzu shine batun yajin aiki da likitoci masu neman kwarewa a kasar suka shiga don korafi dangane da rashin cika musu alkawura kamar yadda suka ce wanda gwamnati ta yi musu lamarin da ya janyo matsaloli daban-daban a asibitoci daban-daban na kasar musamman asibitoci na gwamnati kuma musamman ma dai a daidai lokacin da kasar take cikin yanayi na sake dawowar cutar nan ta corona sannan kuma da yaduwar cutar kwalara a wasu daga cikin jihohi na najeriya din lamarin da sake sanya al'ummomi cikin damuwa to kuma ne dalilin su waɗannan likitoci na wannan yajin aiki sannan kuma mutane suke ganin wannan lamari ta nan mace ce mafita ta wannan batu dai shine batun da shirin namu na yau zai dubi kansa don haka sai masu saurari su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurari barka mu da sake saduwa. A Najeriya dai a daidai lokacin da kasar ta fada cikin kashi na uku na annoban nan ta COVID-19 da ma yadda cutar kwalara ke kara bazuwa a sassa daban-daban na kasar. Kwatsam sai ga kuma likitoci masu neman kwarewa a kasar sun tsunduma cikin yajin aiki. rahotanni da suke fitowa daga najeriya din suna nuna da cewa al'ummar da suka je neman lafiya a yawancin asibitoci na kasar su shaida rashin ganin likitoci da ke duba su inda wasu kuma suke kwanci asibitocin ba tare da an sallame su ba duk da cewa sun warke amma babu likitocin da sallame su sakamakon yajin aikin da likitoci din suke ci gaba da yi shugabannin kungiyar likitocin dai na masu masu kwarewa din sun ce sun shiga yajin aikin ne sakamakon rashin cika musu alkawura da gwamnatin tarayya ta kasar ta yi amma dai ba wai a sa ran su suka shiga wannan yajin aiki ba bisa la'akari da irin yanayin yanda su da kuma sharuɗa da kuma irin abubuwan da aka koyar da su to amma babu yadda za su yi dole su shiga wannan yajin aiki kididdiga a najeriya da ta nuna cewa daga cikin likitoci dubu arba'in da ake da su a dukkanin fadin kasar kimanin dubu goma sha shida kusan rabin su kenan sun shiga a cikin wannan yajin aiki wanda ko shaka babu ya zuwa yanzu tun ma sa ya zuwa kuma yanzu ya yi tasirin gaske a wato bangare na kiwon lafiya a kasar kamar yadda muka bayyana a baya musamman a asibitoci na gwamnati to sai dai kuma tuni al'umma da masu ruwa da tsaki kan harkokin lafiya da sauran masana suka fara nuna damuwansu kan halin da za a shiga a kasar ganin cewa najeriya din halin tana fuskantar barazanar nan ta covid-19 kashi na uku wanda ake kira da delta wanda kuma take da tsananin hatsarin gaske a daidai lokacin kuma da ake fama da yaduwar cutar kwalara a wasu sassa na kasar kamar yadda muka bayyana a baya to likitocin da suke gudanar da wannan yajin aiki da sun ce sun jima suna daga gwamnatin tarayya din kafa amma dai ta yi kunnan uwar shegu da wannan batu nasu daga dukan alamu a wannan lokacin fa tura ta kai bango irin wannan kwangaba kwambaya da aka jima ana yi tsakanin likitoci din da gwamnati ya sa da dama suke ganin ya zama wajibi a halin yanzu fa a samu mafita ta dindindin ta magance wannan matsala don kuwa ƙarshen wannan matsala dai takan fuskanci al'umma ne musamman ma dai waɗanda daga cikin talakawa da suke cikin al'umma ɗin waɗanda ba za su iya zuwa asibitoci na masu na zaman kansu asibitoci na kuɗi ba su je su biya kuɗi a duba lafiyansu ta wannan yajin aiki dai da ya janyo kace ne ce tsakanin al'ummar kasar inda wasu suke zargin gwamnati din da rikon kainar kashi ga lamarin kiwon lafiya to sai da kuma wasu suna ganin cewa idan fa bera da sata to fa da dawama da wari to don tattauna wannan lamari da kuma faɗaɗa shi a halin yanzu muna tare da dr umar sagagi wani kwararren likita a najeriya din don jin ya yake ganin wani lamarin da kuma yanayin mafita to dokta barka da zuwa filin namu a dokta muna magana dangane da yajin aiki da likitoci suka shiga a kwanakin baya dai kamar yadda muka bayyana likitoci masu neman kwarewa kamar da kiran su sun shiga yajin aiki don neman biya musu bukatun su a dokta matsayinka na likita wanda kuma kake sanya ido kan wannan lamari wani irin tasiri ko kuma cutarwa kake ganin wannan yajin aiki zai yi ga bangaren kiwon lafiya a najeriya musamman bisa la'akari da cewa su waɗannan likitoci ma waɗannan suna ganin kuma duk da haka cewa wannan likitoci tunda ana kiransu masu ƙwarewa kan ba wasu ba likitoci ne na sosai ba a ƙasa din da haka watakila tasirin nasu ba zai yi tasiri kamar a ce likitoci ne na ƙwarai sosai da manya-manyan likitoci da shauransu ba a takaice dai kake ganin wannan lamari. Assalamu alaikum warahmatullah. Tasirin da yajin aikin likitoci masu neman ƙwarewa zai yi a Ɓangaren kiwon lafiya a ƙasar nan gagarumi ne in kai la'akari da cewa yawancin asibitocin da ake samun kulawa da tafi kowace tasiri game da irin cututtuka da kuma koma irin cututtukan yau da kullum a ƙasar nan asibitocin koyarwa ne kowane jiha ka je za ka ga cewa asibitin koyarwa shine babban asibitin da ake amfani da shi a wannan jihar kuma in ka je asibitin wa'annan likitocin su ne suka fi yawa kuma su ne suke yin aikin a zahiri su ainihin manyan likitoci da ake magana cewa su ne ƙwararrun koya musu suke yi amma a zahiri su ne suke yin aikin saboda haka zai babban tasiri kwarai da gaske in ka yi lura za ka ga cewa tunda suka fara yajin aikin wasu asibitocin ma ba a kwantar da mara lafiya saboda wa'annan manya-manyan likitocin su ba su da yawa sosai na ɗaya kenan na biyu kuma ba gaskiya ba ne a ce wai su ba likitoci ne na gaskiya ba su manya-manyan likitoci ne yawancinsu ma wanda suke da abinda muke kira ƙwarewa amma dai ba su gama kwarewar ba so gaskiya zai tasiri kwarai da gaske fiye da yadda kowane irin nau'i ko kuma hasafi na likitoci za su yi tasiri ma'ana resident doctors za su fi yin tasiri ga dukkan sauran likitoci in aka ce ba sa aiki. A to dokta daga cikin abubuwan da ake koyar da likitoci yayin ba su horo har da batun ba wa rayuwar marasa lafiya muhimmancin gaske. to sai kuma gashi waɗannan likitoci sun shiga wannan yajin aiki ne a daidai lokacin da kasar take fuskantar sake kullar cutar corona wato zagaye na uku na cutar nan mai hatsarin gaske da aikira da delta a shin wannan mataki da suka dauka bai hannu riga da abin da tasu koyarwar da aka musu ba cewa ana koya ma likitoci su ba da fifiko ga lafiyar mutanen da suke ma aiki gaskiya ne wannan gaskiya ne amma kasan wato wani lokaci tura ce take kai bango idan ka duba za ka cewa shi likita gaskiya ne aikin da yake na ceton rai ne amma da wannan aikin ceton rai yake rayuwa shi kansa saboda haka in ba a cece shi ba ba zai iya ceton wani ba maganar yajin aiki likitoci ba su son yajin aiki sai in ya zama dole yanzu wannan karan ne a ganina ya zama dole saboda gaskiya gwamnatin tarayya ba ta yi ma mutane adalci kodin lokaci in an zauna an tattauna an kai ga masalaha ga abin da za a yi sai ga ana ta jan kafa ana ta jan kafa ana ta jan kafa har a zo a manta da abin na jima kuma sai a ce ai yanzu inda yanayi ya canza ba za a iya yin abin da aka ce za a yi da ba wannan shine abin da yake faruwa saboda haka shi likita a matsayinsa na ma'aikaci gaskiya ne aikin likita na da bambanci da sauran ayyuka amma ai dole a yi la'akari da cewa shi kansa likita ma'aikaci ne wanda ke neman ceto idan ba a cece shi ba shi ma ba zai iya ceton wani ba wannan shine babban abin da mutane ba su fahimta shi likita ba mala'ika ba ne duk irin abin da mutane ke zuwa ke bukata shi ma yana bukata saboda haka in an cimma an ba shi abin da yake nema so sannan za a nemi shi ma kuma ya yi abin da ake nema daga wajensa amma za ka je aikin likita kai wata shida wata biyar ba a biya ka ba yau a ce wancan gobe a ce wannan ai babu dalilin da za a ce likita ma ba zai yajin aiki ba to duk daga karshe a bangare guda me zaka ce dangane da matakin da ya zuwa yanzu gwamnati ta dauka kan wannan lamari bisa da da cewa ita ma fa ya kamata a ce ta nemi hanyoyin magance wannan matsala da ke tsakaninta da likitoci don kare rayuwar marasa lafiya da ma sauran al'ummar kasar daga fadawa cikin hatsari a daidai wannan lokacin na corona da kuma kwalara da ke faruwa a kasar wadansu suna ganin wajibi ne fa a samu mafita ta dindindin a wannan lamari ya kake ganin wannan lamari matsalar gaskiya daga gwamnati ne yake fitowa kusan ni dai a gani sai in ce ba wai bangaren kiwon lafiya ba ne tafiyar da lamuran aikin gwamnati ya su kurkuce kwarai da gaske a ƙasar nan ya ba wai yanzu aka fara ba tun da da farko an ka duba ba wai aikin lafiya ba ne kawai ilimi tsaro amura na yau da kullum ruwan sha wutar lantarki komai a ƙasan ka ya zama sai dai lahaula wala kota saboda haka ni a gani na gaskiya mutanen da suke wakiltar gwamnati wajen gudanar da yarjejeniyoyin da ake da likitoci da malaman jami'a da malaman ko kuma ma'aikatan shari'a su ne suke jawo waɗannan abubuwa in je wajen neman maslaha ba tsayawa a yi gaskiya a san me za a iya yi me ba za a iya yi ba sai a yi kawai watakila kowa ya gaji su ma masu yajin aikin sun gaji sai a dawo bayan kwana ɗaya biyu an huta an biya ɗan kuɗaɗe mutane sun samu ɗan kuɗi aljihunsu sai kuma a ce a sake komawa ah, wannan abin ba zai gushe ba a ƙasar nan sai dai mutanen da ke aikin gwamnati sun ɗauki aikin gwamnati a matsayin amana in ba haka ba za a daɗe ana kwangwa bakan baya. dr umar sagagi kenan wani kwararren likita a najeriya a tattaunawar mu da shi to Allah dai ya kyauta masu da kuma kawo abin da zamu gabatar muku sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan godiya ta musamman ga shi Dr. Umar Sagagi da ya bamu lokacin sa masu da sai wani cikon wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Afirka a yau kenan to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai na radio hausa biyu a daga nan tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum da farko sunana Ibrahim Iromadake kuma shugaban masu sauraro Hausa Radio da TBDOH. To a yau na ci wannan zaure domin na bayyana ra'ayina dangane da ki shugaban ƙasan Iran wato sabon shugaban ƙasa Ibrahim Ra'isi. To muna fata Allah Ubangiji ya dafa masa ya baci ikon riƙe ƙasar Iran da kuma baci nasara akan makiya da suke kulla sharri kala-kala akan wannan ƙasa mai albarka ƙasar Faris iran Assalamu alaikum sashen Hausa na VOH mai magana abubuwan mai jama'a bala daga nan jihar Adamawa tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama da ka bamu wurin a taya murna ga daukacin Iraniyawa a bisa rantsuwar kama aiki da shugaban Ra'isi. Muna masa fatan alkhairi muna kuma fatan Allah ya dafa masa Allah ya kare shi daga dukkan sharrin makiya na boye da na bayyane. A Allah ya yi wa mulkinsa albarka ya basa nasara akan a dukkan abin da ya sa a gaba cika masa burinsa na ganin al'ummar iran sun samu walwala shi gaba mai ɗorewa a musamman ma muna murna da yadda ya kalubalanci kasashe ma musamman amurka kan takungumi na haramtacciya takungumin da ta sa nyawa ita iran din muna kuma fatan a allah ya shige masa gaba wurin yin nasara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muryar jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da wannan lokaci ina yana mai eh, kira a wannan lokaci ga shugabanninmu na ƙasar afirka baki ɗaya musamman na nijar da najeriya da kamar da chadi domin su mai da hankali tukuru wajen gyaran hanyoyi domin muna cikin lokaci na damana ita ko damana an santa da ɓannan ruwa muna neman eh, agaji ga duka lokacin shugabanninmu na afirka da su gama ƙarhi da ƙarhe su yi wa ƙasashensu ayyuka kamar yadda ya kamata domin ruwa idan ya zo ya wuce lafiya saboda muna gani a garin garuruwa da dama duk ya cinye gidaje da dama da garuruwan wasu mai magana ali salisu sani aliyu maharaz daga nan da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum Radio BOH Tehran magana Ilyasu Yakuba daga wa ita Garo jihar Bauchi to game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan dama na kira ga matasa da ke zanga-zanga a kasar Ghana to hakika wannan zanga-zanga da matasa suke a kasar Ghana ya kamata mahukuntan kasar Ghana su dubi waɗannan matasa da idon basira su share musu hawaye domin samar musu da ayyukan yi da kuma ingantaccen ilimi a kasar Ghana muna addu'ar Allah ya kawo mana ingantuwar tattalin arziki a kasar ghana da ma kasashen mu na afirka baki da muna godiya radio boh ranar game da dama da suke bamu ce tofa albarkacin baki mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da rajin boh hausa da ke tahiran na sanusi madatai da magaran jamhuriyar nijar bayan gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku na shigo shirin ne in jaddada jin daɗi na da taya murna ga al'ummar kasar iran da ma al'ummar musulmin duniya gabaki ɗaya da ma shi kanshi dr ibrahim ra'isi sabon shugaban kasar iran wanda aka naɗa a matsayin shugaba na takwas a kasar iran a wannan alhamis din da ta gabata muna taya wannan shugaban kasar iran murna da fatan allah ubangiji ya bashi ikon shi da yaunin al'umma da yake rataye a wuyan shi allah ubangiji ya sa ya yi mulki cikin tsanaki da aiki tukuru radio tahran ku tashi lahiya sunana sanusi madatai da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum boh iran tv wato wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kuna magana da Usaini Sitar daga nan kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar niger. na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina dangane da wannan aika aika da ake fama a yi a kasar mu Nijar wato inda ake so za a kashe wa yan majalisar dokoki sama da miliyar goma sha biyar wajen a gina musu otal wanda za su zamna ko su dinga kwana gaskiya ba ma goyon bayan hakan kuma ma ku yan majalisa ba mu haka da ku mu talaka ba mu zabe ku dan wannan ba ko ba gaskiya ba dan kuma na aiki muka yi ko ba gaskiya ba eh, ya kamata a ce mai girma eh, shugaba Muhammad Bazum ya shigo cikin wani al'amarin ko ba gaskiya da yake kai muna gani kana yi ne dan talaka wannan kuɗaɗe ya kamata a dibi inda za a sa su a cikin ƙasa musamman ma yadda za a inganta rayuwar talaka musamman ma a yanzu da farashin kayayyakin masarufi suke hawa goren zabi a sa wannan kuɗaɗe a ciki amma ba wai a ginawa wasu 'yan majalisa wai za su shiga cikin wani otal da fata za ku tashi lafiya. assalamu alaikum boh radio tare murya musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura zan yi ɗaukaci kaɗan kusa wannan sabon shugaba shugaban kasa na iran ibrahim ra'isi da fatan an kama mulki cikin koshin lafiya kuma muna maka barka tsohon shugaban kasa da ya gama teno shi ya mika maka to da fatan kai ma allah kai mure da lafiya dan an ce yau da gobe sai allah a yi mulki bisa adalci kowa naka ne da wanda ya zaɓe ka nan bai zaɓe ka ba zaɓen allah ne kai to muna addu'a allah ubangiji sa gama mulki lafiya suna na shugaba iliya mai kanti da shayi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu sha wasu na murjan jamhuriyar musulunci na iran suna na isa musa wanda ake ce da shi isa da jirgin yamin babban birnin nijar kira na ko in ce fata ta ga yan nijar game da zagayowa shekara 60 da wani abu nijar ta samu incin kai sai in ce ubangiji allah ya sa wannan shekara 60 da wani abu allah ya sa ci gaba ne ga kasa ta nijar kuma shugaba bazum da ya jajirce yana ma yan nijar aiki Allah ya kara mai ƙarfin gwiwa ya ma 'yan Nijar aiki. Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu wata Hausa mu da warhaka mai magana Kawali Hamdu daga jamhuriyar Nijar. Eh, ra'ayina a yau dangance da harar da gwamnatin jihar Kano ta ce za ta kai barista wanda ya bincike kan kazafi ko kuma zargin da ake cewa ana yi wa Sheikh Abdul na yin kalaman da ba su dace ba kan janibin ma'aikata. A gaskiya wannan maganar da kwamishinan ya fito ya kusan ita za ta nuna kan cewa wannan lamarin na Sheikh Abdul Jabbar gwamnatin kano ita take shirya da abin da take shiryawa wanda tana son ta yi amfani da rufe wa kowa baki kada ya kuskure ya magana kan lamarin tunda idan ba haka ba ta ya barista zai ce ya yi bincike sannan ku ku fito ku ce a wai ba haka ba ne ko kuma ku ce za ku yi karan shi wannan gaskiya nuna muna gazawa. to masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu wacce daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci. To yanzu kuma ga shirin nan na dokokin zamantakewa. cikin zamantakewa. bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu sauraro na tare da mu mun shigo wani bangare ne a cikin ƙoƙarin da muke na fahimtar da masu sauraro dangane da dokoki da ke tattare da ƙasa ta najeriya wadda waɗannan dokoki waɗanda muke bayanin su fahimta ne na kasancewa duk wanda ya san su to za su taimaka masa wajen kyautata zamantakewarsa da kuma kula da waɗannan dokoki domin ya samu rayuwa managarciya domin duk rayuwar da babu doka a ciki to za ta zama akwai matsala to muna cikin wani al'amari a cikin waɗannan al'amura na dokokin najeriya inda muka shiga ɓangare na bayanin kotuna kotu kotu da ke najeriya da irin ayyukan da suke aiwatarwa da kuma kasancewar akwai jerin gwano wato kenan akwai kotun da suke a sama da kuma wanda suke biye da su kowace kotu wannan na biye da wannan wannan na biye da wannan a wajen aiwatar da ayyuka da kuma muhimmanci to a satin da ya gabata mun gabatar da kotun koli ta najeriya wato supreme court of nigeria wanda muka yi wani bayanai dangane da kotun koli da kuma irin abubuwan da take aiwatarwa a takaice. To a cikin jerin gwanon kotuna na Najeriya bayan Supreme Court sai kuma Court of Appeal wadda ita ce take zuwa a wannan jeri din ita ce ta biyu kenan. Ita wannan court din kamar za a iya cewa ba kamar yadda muka yi bayanin wato kamar Supreme Court ba ko kuma kotun koli ta Najeriya ba wadda ita kotun koli kamar yadda muka bayani cewa tana da ofis ɗinta ne a Abuja. wanda shi kaɗai ne duk wani abu da za ka yi zancensa na kotun koli to tana nan a tarayya ko kuma a babban birnin tarayya wato abuja amma ita wannan court da ake cewa court of appeal ko kuma kotun ɗaukaka ƙara kotun ɗaukaka ƙara tana da ainihin waɗansu za ka iya cewa branches ko kuma wasu gurare waɗanda za ka iya cewa yanki ne nata a wasu gurare daban-daban na najeriya ɗin. wurin da aka cewa nan ya dace sai a samar da kamar za ka iya cewa wani abu na bangare nata a wani guri saboda ka ita ba bata takaita a guri guda a ce wannan kotun ɗauka ƙara tana kurin a cikin birnin tarayya ba a wannan abu ne da ya shafi supreme court ko kuma kotun koli domin kamar yadda za a iya tabbatarwa ita kanta wannan kotun ɗaukar ƙara a cikin tsarin kundin mulki constitution na 1999 din nan 1999 a nan ne aka yi bayanin samar da wannan kotu din in aka duba sashi na 237 wannan a nan ne aka tabbatar da cewa a samar da wannan kotu mai suna kotun ɗaukaka ƙara kuma tana da shugaba wato chairman wanda kuma shi kansa akwai waɗanda za ka iya cewa alƙalai guda 49 waɗanda suke aiki tare da wannan shugaba na kotun ɗaukar ƙara ɗin wannan kotu ɗin tana ɗaukan wasu abubuwa na wato yanke wani hukunci ko kuma da wasu abubuwa na ra'ayinta dangane da wasu abubuwa da suka shafi sakamako na zaɓe wanda ya shafi zaɓen gwamna ko kuma zaɓen shugaban ƙasa. bayan wata kotu daga kotunan najeriya ta mika wannan abu zuwa ga wannan kotu ta ɗauka ƙara to ita take fitar da wani abu na ra'ayinta dangane da abin da aka gabatar mata to waɗannan duk suna daga cikin wasu abubuwa da suke kuma idan aka shafi al'amura da na ɗaukaka ƙara zuwa wannan kotu ɗauka ƙara to ita ma tana da wani wata fawa da take da shi kamar yadda fawa ɗin supreme court kotun koli take da shi ana wajen ɗaukaka ƙara zuwa gare ta to ita ma wannan tana da wannan fawa ɗin in an ɗaukaka ƙara zuwa gare ta saboda haka za ta iya fitar da wasu abubuwa na hukunci da kuma ba da ra'ayinta akan waɗannan abubuwa ɗin kuma a wajen al'amura na ɗaukaka ƙara da ake zuwa wannan kotu ta ɗaukaka ƙara mafi girman abin da ake kai mata shine al'amarin da ya shafi wasu rigingimu wanda suke tsakanin jama'a abubuwa na civil kenan wanda abin da take da shi ikonta shine civil jurisdictions wanda yake ya shafi al'amura na saɓani tsakanin jama'a ko kuma wasu abubuwa amma ba ta da wannan hukunci ko kuma ba za ta iya zuwa ta yanke wani hukunci wanda ya saba wannan al'amura din ba to ala'ayi hala wannan muna bayani ne a dunkule dangane da tsarin kotuna a tarayyar najeriya kotu ta uku a cikin wannan jerin gwano na kotuna da ke najeriya shine wato federal high court wato kenan babban kotu ta tarayya wadda ita wannan kamar za a iya cewa tana ita ma da wasu wato branches za ka iya samun ta da wasu yankoki nata da aka sanya a wasu bangarori na kasar najeriya din amma idan aka duba za a ga cewa an sanya wannan uh, federal high court din ne a gurare kamar za ka iya cewa sun fi guda goma sha biyar gurare daban-daban a cikin ƙasa ɗin, can da wannan bangare da wancan bangare aka sassa wasu yankoki nata a nan gurin saboda haka ita kanta wannan an yi bayaninta a article na 249 a cikin constitution ɗin najeriya kuma ita kanta wannan al'amari na wannan kotu tana tattare ne da wani wanda ake ci masa chief judge wato babban alkali ne wanda shi ne a kan wannan kotu ko shi ke shugabanta ta akwai kuma waɗansu waɗanda za ka iya cewa alkalai ɗin da suke aiki tare da shi bisa umarni na ainihin majalisar tarayya to waɗannan kotu ko kuma waɗannan kotuna da muke bayani suna da muhimmanci sosai kotun nan da ake ci mata federal high court din nan to tana aiki fa sosai dangane da wasu abubuwa waɗanda za ta iya yanke hukunci ko da kuwa an kasance alkali kwaya ɗaya ne a cikin kotun to za ta iya ainihin yanke wani hukunci da kuma bayadawa abin da yake na ra'ayin kotu din ba wai sai an tattara ko alkalai da dama kafin su yanke hukunci a cikin wannan kotu ba to sannan ita ma tana ɗaukan abubuwa da suka shafi rigingimu tsakanin jama'a civil cases ɗin abin da yake tsakanin al'umma kamar yadda aka yi bayani a shi constitution na ƙasa in ka dubi wani abu na section wanda yake bangare na da 251 sakin layi na ɗaya to za ga duk gashi nan an yi bayanin irin waɗanne abubuwa ne wannan kotu take da damar ta iya yanke hukunci a kansu to waɗannan abubuwa duk suna daga cikin waɗansu daga cikin abubuwan ma da za ka iya bayanin su shine kamar ana so a yi bayani a fassara wani abu na constitution to wannan kotun za ta iya fassara wasu abubuwa da ba a fahimta ba na da ke rubuce a cikin tsarin kundin mulki na najeriya haka kuma al'amura da suka shafi duba yadda al'amura na 'yancin dan adam ke tafiya human rights ita ma yana ina tattare da wannan kotu din ko kuma tsakanin bankuna da waɗanda suke ma'amala da bankuna din kastomomi na banki to in wani abu ya bujiro to wannan kotun za ta iya ba da ra'ayi za ta iya yanke hukunci wannan duk yana daga cikin wasu abubuwa da suke rubuce a cikin constitution din ainihin ita kanta ƙasar ta najeriya to a takaice game da nake bayani akwai tsari na kotuna din to akwai bari mu kara kwaya ɗaya domin na ga ana nuna mana wani lokaci ya gabato akwai state high court bayan federal high court a cikin jerin gwano din sai kuma state high court wato babbar kotu ta jiha kenan ita wannan abuja ita ce ake ce mata high court of the fct wato ita ma amma dai duk abin na dusu ɗaya da state high court wanda wannan an samar da high court of fct din a abuja dangane da abin da ya ke tattare a cikin article na 255 na constitution din nan shi kuma article na 270 ya bayyana samar da waɗansu waɗanda za a iya cewa wasu gurare waɗanda suke tafi da hukunce-hukunce da alƙalanci da ainihin kula da wato warware matsaloli tsakanin al'umma a kowane ɓangare na wannan ƙasa tamu najeriya to wannan kotu dai wacce ake ce mata state high court to ita tana ɗauke ne da alkali guda ɗaya wanda shi kansa alkalin nan guda ɗaya yana akwai wasu alkalan da za su iya kasancewa suna aiki tare da shi dangane da al'amuran da ya shafi kodin wannan kodin kamar yadda aka yi bayaninta a ainihin constitution din najeriya tana da wasu ayyuka masu yawa da suka shafi al'amura na tafi da wato alaƙoƙi tsakanin al'umma a cikin ƙasa ɗin akwai hatta al'amuran da suka shafi criminal da kuma civil proceedings zama dangane da wani abu na laifuffuka da kuma al'amura da yake na rigingimu tsakanin al'umma duk tana da wannan auto jurisdiction din tana da wannan yancin ta iya ainihin yanke hukunci a kansu tana kuma karɓan ɗaukaka ƙara da aka yi zuwa gare ta daga kotuna waɗanda suke a kasanta kamar district courts ko kuma district courts waɗanda suke da kuma wasu kotuna waɗanda ba ƙanana ƙanana su ma za su iya ɗaukaka ƙara zuwa ga high eh, state high court a wannan al'amura da wanda duk nan wasu abubuwa ne da suke rubuce a cikin tsarin kundin mulkin najeriya constitution to kamar yadda na faɗa Ah, bari mu tsaya anan saboda na ga ana nuna mana lokaci yayi insha Allah a mu na gaba za mu ci gaba da bayanin sauran kotuna da muke da su a wannan tarayya ta Najeriya domin mutane su san waɗannan kotuna da ake da su a ƙasa to amma yanzu za mu tsaya anan sai Allah ya kai mu wancan lokaci wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad Shirin dokokin zamantakewa kenan tun kuma ga shirin mana karshe shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin mai malamara da suka kana a mataki na kasa da kasa tare da bita a kansu a yau shirin namu da da allah zai bita ne a kan mika takardar amincewa da zaben shugaba ibrahim isi da aka yi a kasar iran wanda jagoran junju halin musulunci na kasar iran ya yi da abubuwan da suka biyo bayan hakan da kuma rantsar da shugaba isi da aka yi a ranar alhamis a gaban majalisar dokokin kasar ta iran da dai sauran batutuwa wanda suka shafi wannan batu. da fatan masu sauri za a biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin talata da ta gabata ce jagoran jin halin musulunci a kasar iran aitullah sai da ali khamenei ya tabbatar da hujjatul islam sai da ibrahim ra'isi a matsayin shugaban kasar iran na takwas bayan nasarar samun lashe zaɓe da ya yi a zaben shugaban kasa wanda aka gudanar karo na goma sha uku a kasar ta iran a cikin watan yunin da ya gabata jagoran junju halin musuluncin na iran ya tabbatar da sayar da isi a matsayin sabon shugaban kasar iran ne a wani biki wanda aka gudanar a ranar talata da ta gabata a husainiyar marigayi imam kumini da ke gidan jagoran junju halin musulunci a cikin birnin tehran tare da ya samu halartar manyan jami'ai na gwamnatin kasar ta iran a cikin kudurin da jagoran ya kirayi sabon shugaban kasar ta iran da ya aiki tukuru wajen karfafa irin karfi na cikin gida da ake da shi a kasar ta iran da kuma share fagen magance matsaloli waɗanda ake fuskanta musamman matsalar tattalin arziki har ila yau a cikin kudurin kama aikin jagoran ya ce ana buƙatar wani tsari na gudanarwa wanda zai shigo da irin wannan karfi da kuma kwarewa a cikin gida wanda ake da su zuwa ga filin aiki kawar da dukkanin cikas sannan kuma da abubuwa waɗanda suke hana samar da kayayyaki da ake bukata ƙoƙari wajen aiwatar da siyasar ƙarfafa kuɗin ƙasa da kuma kyautata rayuwar marasa ƙarfi da talakawa da magance musu matsalolinsu na tattalin arziki da suke fuskanta jagoran juyin halin musuluncin ya ci gaba da cewa a yau ƙasar iran muna buƙatar ayyuka na hidima sannan kuma ƙasar a take ta samar da ci gaba a dukkanin fagage kasar tana bukatar tsarin gudanarwa wadda ta dace ma'abuciyar jihaji da jaruntaka wacce za ta tsara da kuma aiwatar da boyayyiyar baiwa da kuma damar da ake da ita a ƙasar ta iran musamman ma ta matasa waɗanda suka ɗara irin matsaloli da ake da su hakanan kuma a jawabin da ya gabatar jim kaɗan bayan miƙawa sabon shugaban ƙasar ta iran takardar kama aiki jagoran juyin johalin ya gode wa allah maɗaukakin sarki wanda ya ba da damar ganin wannan rana ta miƙawa sabon shugaban ƙasa mulki hakanan kuma ya wa al'ummar ƙasar iran sakamakon fitowar da suka yi wajen zaben shugaban ƙasa. jagoran ya ce a ƙasashe da dama mika mulki ga sabuwar gwamnati yana tattare da rikici amma iran ana gudanar da shi a cikin kwanciyar hankali da natsuwa ba tare da wani rikici ba don haka jagoran ya buƙaci sabon shugaban ƙasar. da ya gaggauta kafa gwamnatin sa domin ta fara aiki tukuru wajen magance matsaloli waɗanda suke fuskantar jama'a aitullah sai da ali khamenei ya buƙaci sabon shugaban ƙasar ta iran da ya dukkan abin da zai iya wajen tabbatar da taken da ya kafa na gwamnatin jama'a wanda ya dinga rerawa a yakin neman zaɓe da kuma tabbatar da alaƙa ta da tsakanin sa da kuma gwamnatin sa da sauran al'umma yayin da ke magana akan matsalolin tattalin arziki waɗanda ake fuskanta kuwa jagoran ya ce magance matsalolin tattalin arziki wani lamari ne wanda zai ɗauki lokaci kuma tuni al'ummar ƙasar iran sun riga sun san haka to sai dai ya kamata a yi ƙoƙari wajen gajarta lokacin hakan gwargwadon iyawa jagoran ya bayyana fatansa na cewa lallai ne za a iya magance matsaloli waɗanda ake fuskanta sakamakon irin baiwar da allah ya wa ƙasar ta iran sai da kuma ya ce akwai buƙatar a fahimci matsaloli waɗanda ake fuskanta ɗin kuma da sanin hanyoyin magance su da kyau sai kuma a dukufa wajen gudanar da ayyuka tukuru da karshe dai jagoran jun juhalin musuluncin ya yi addu'a da fatan alheri ga sabuwar gwamnati da kuma shugaban kasar wanda ya jinjina wa irin namijin kokarin da ya yi a baya yayin da yake rike da wasu mukamman na daban sabon shugaban kasar ta iran dai ya samu kashi 62 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada wanda ya ba shi damar zama shugaban kasar iran na takwas tun bayan nasarar junju halin musulunci a kasar ta iran a shekara ta 1979 karkashin jagorancin marigayi imam khomeini a nasa bangaren sabon shugaban kasar ta iran said ibrahim ra'isi ya sha alwashin yin kokari wajen ɗage takunkumin da amurka ta sanya wa kasar ta iran sai dai kuma ya ce ba zai taɓa jingina rayuwar al'ummar kasar iran da kuma tattalin arzikinsu ga bukatu na kasashen ƙetare ba shugaba ra'isi ya bayyana hakan ne a jawabin da ya gabatar a ranar ta talata jim kaɗan bayan da ya karbi takardun kama aiki a matsayin sabon shugaban kasar ta iran daga wajen jagoran jin juhalin musulunci ayatollah sada alhamna'i a bikin da aka gudanar a husainiyar margayi imam khomeini a birnin tehran a jawabin nasa shugaba da isi dan shekaru 60 da haihuwa a duniya sannan kuma shugaban kasar iran din na takwas tun bayan nasarar jin juhalin musulunci a kasar ta iran ya bayyana cewa ko shaka babu za mu yi kokari wajen dage takunkumin zalunci waɗanda aka sanya wa kasar iran to sai dai kuma ba za mu taɓa jingina rayuwar al'umma da tattalin arziki a kan kudurori na kasashen ƙetare dangane da ƙasar iran ba wato yana ishara da amurka da sauran ƙasashen turai waɗanda suke son wa iran bukatunsu a cikin tattaunawar da take gudana a tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya da nufin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimmawa tsakanin su da iran ɗin a shekara ta 2015 shugabar ec ya bayyana zaben da aka gudanar a ranar takwas ga watan yuni da cewa duk da irin bakar aniya da kuma farfaganda ta makiya da kuma bala'in annobar cutar corona da sauran matsaloli waɗanda ake fuskanta amma al'ummar ƙasar iran sun fito kwarai da gaske da kuma baɗa ƙasa ga idanun makiya sabon shugaban ƙasar ta iran ya ce irin fitowar da al'umma suka yi a yayin zaben shugaban ƙasar wani saƙo ne suka isar da neman sauyi da suke da shi tabbatar da adalci da kuma fada da rashawa da cin hanci talauci da kuma nuna wariya wanda ya ce zai yi fada da haka da kuma tabbatar da wannan fata da mutane suke da ita da haka sai da ibrahim isi ya kiraye dukkanin al'ummar kasar ta iran kama daga matasa da ƙwararru da sauran jami'ai da kuma dukkanin bangarorin al'ummar kasar ta iran da su haɗa hannu da karfe waje guda wajen ganin taimakawa gwamnatin tasa wajen cimma waɗannan manufofi da ta sanya a gaba kin tabbatar da sabon shugaban kasar ta iran da ya kunshi gabatar da rahoto akan yadda aka gudanar da zaben shugaban kasar karo na goma sha uku wanda minista harkokin cikin gida na kasar iran din ya gabatar da kuma irin matakan da aka ɗauka wajen ganin cewa an gudanar da ingantaccen zaɓe a kasar tun da fari dai ministan harkokin cikin gidan na kasar iran abdulrada rahmani fadli ya gabatar da rahoto akan zaben shugaban kasar wanda aka gudanar a ranar takwas ga watan yuni da kuma irin matakan da suka ɗauka wajen ganin cewa zaben ya yi nasara daga nan kuma sai shugaban ofishin jagoran juyin juhalin musulunci hujjatul islam sheikh muhammadi gulfi gani ya karanta kudurin jagoran juyin juhali na tabbatar da sai ibrahim ra'isi a matsayin sabon shugaban kasar ta iran a cikin kudurin dai jagoran ya kirayi sabon shugaban kasar da ya aiki tukuru wajen karfafa karfi na cikin gida da ake da shi da kuma share fagen magance matsalolin da ake fuskanta musamman tattalin arziki a cikin kasar bayanin kuma a ranar alhamis ta gabata sai da ibrahim da isi ya rantsuwar kama aiki a gaban majalisar dokokin kasar ta iran inda ya bayyana siyasar matsin lamba da barazana da cewa ba za su iya sanya al'ummar kasar iran su yi watsi da haƙoƙinsu ba da gaskiya har da haƙoƙinsu na ci gaba yana mai cewa gwamnatin sa za ta ci gaba da goyon bayan duk wani shiri na diplomasiya wanda zai kai ga cirewa kasar iran dukkanin takunkumi na zalunci da aka kaba mata shugaba ibrahim ra'isi jim kaɗan bayan rantsuwar kama aiki wanda ya yi a matsayin sabon shugaban ƙasa a gaban majalisar dokokin ƙasar ta iran a birnin tehran ya gabatar da jawabin sa a wurin inda ya magana akan batutuwa daban-daban daga ce har da batun matsin lambar ƙasar amurka da ƙawayenta wanda suke wa ƙasar ta iran inda ya bayyana cewa siyasar matsin lamba ba za ta iya tilasta iran ta watsi da haƙoƙinta ba shugaban ya ci gaba da cewa zai goyi bayan dukkanin matakai waɗanda suka dace ta fuskoki na diflomasiyya domin tabbatar da cewa iran ɗin ta kwace haƙoƙinta waɗanda aka tauye mata wannan taro da aka gudanar a majalisar dokokin ƙasar ta iran dai ya samu halartar baki daga ƙasashen duniya da sa kai ƙasashe 83 daga ci kuwa akwai shugabanni na ƙasashen duniya bayan kuma akwai shugabannin gwamnatoci da shugabannin majalisun dokoki game da ministoci da kuma shugabannin togogi daga ƙasashen daban-daban kamar kuma shugabannin kungiyoyi na kasa da kasa daga ciki har da kungiyar kasashe masu fitar da dan yaman fetur na duniya babban sakataren kungiyar da ta wagasa sun halarci zaman taron rantsar da shugaba ibrahim ra'isi kamar da kuma shugabannin kungiyoyin gwagwarmaya da wakilansu daga kasashe daban-daban da suka hada da iraki labanan yaman bahrain da dai sauransu da sun halarci wannan zama na rantsar da ibrahim ra'isi a ranar alhamis ta gabata a majalisar dokokin kasar ta iran masu wannan shine bitar da muka yi a gurguje dangane da tabbatar da sabon shugaban kasar iran ibrahim ra'isi a matsayin shugaban kasar wanda jagoran junju hal musulunci na iran ayatollah sayyid ali khamenei ya yi a ranar talatar ta gabata a husainiyar margayi imam khomeini da ke gidan jagoran junju hali a birnin tehran da kuma rantsuwar da sabon shugaban kasar ya yi a gaban majalisar dokokin kasar iran a birnin tehran a ranar alhamis da ta gabata wanda hakan ya tabbatar da shi a matsayin shugaban kasar iran a hukumance wanda a halin yanzu saka ayyuka na ci gaba da kuma suka alkawalan da ya daukarwa al'ummar kasar wanda a halin yanzu ya fara gudanar da aikinsa a matsayin sabon shugaban kasar ta iran gadan-gadan to da ma kawo karshen shirin namu baki daya sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da jigon kafin lokacin mu kwa da kwanakin fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro ina ga da wannan ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya.